shin har yanzu yadda kake amfani da wayanka a baya haka kake amfani da ita yanzu duk da yawan technologies suna da suka fito da AI artificial intelligence da suka fito da yawa gaskiya to an barka a baya. Hi guys and welcome back to my channel a bidiyon mu na zo muku da wani AI wanda ya kamata a ce kuna amfani da shi ya taimaka maka matuƙa sosai a rayuwanka ne da gobe wanda shi ma kamar chat GPT yake zaka iya chatting da shi zaka iya tambayan su irin how to make money online zai faɗa maka maka kuma bayani irin ga hanyar da zaka bi ga hanyar da zaka bi duk wani abu dai da kake so a'a kana son ka koyi abu kaza kana son ka kaza za ku iya chat da shi ka tambaye shi ya ake yin abu kaza dai maka bayani dalla dalla yanda ake da kuma procedure nan da da ka bi to kana cika ku da surutu bari mu shiga cikin bidiyon amma kafin nan kar ku manta ku danna ma wannan bidiyon alamar like ku share nan su domin yan uwa da yawa su amfana so dan aje muku link na shi wannan website din a description na wannan bidiyon ko kuma kawai ka duba comment section na farko da ga link din wannan website din muku bayani a farkon bidiyon shi kuma wannan na kamfanin google ne is like chat gpt yake so da ka iya chatting da shi bari mu shiga zai taimaka maka matuƙa sosai so shi nan yanayin da aka so da ka rubuta da ka rubuta masa duk wani tambayin da kake da shi so sai hi Krishna so let's see, how to make money online so yanzu na tambaye when you ya some yeah ya dan samu kudi online haka su bar ku so guys ya kawo su ga freelance start a blog create an online course shi nan dai ga su nan da kuma irin shawarwarin da dai ba mutum a ƙasa irin wanda ya kamata a ce ka wannan haka still kuma da ku iya magana da shi da yaren hausa ma ba baka jin turanci haka za ku ka iya masa magana da hausa duk dai baka amsa so shi nan start a blog so ga masu buƙatar website a buɗe musu website su fara samun kuɗi su ma a ciki da ku iya mana magana ta wannan number a WhatsApp idan kana buƙatar a buɗe maka website haka kai ma ka fara samun kuɗi a cikinsa. ya ka iya mana magana ta wannan number da kuke gani insha Allah So kuma wata kalan tambaya kake da shi ya ka iya masa. So wannan sake masa wani question din So. So. what on know how to start so let's see. rational su duk wani abun da irin baka ga ko da ka iya masa tambaya a kansa shi kuma duk dai baka amsa akan ga abun da ya kamata kai ga abun da ya kamata kai akan nan dai wanda dai matukar taimaka maka taimaka maka haka ko idan kana son ka yi creating wani abu haka ko kana so ka buɗe wani abu haka ko da ka iya zuwa ka tambaye shi ya dan buɗe kaza ya dan yi kaza ya dan yi kaza shi kuma dai baka bayani full akan yadda wannan abun yake da yadda da ka fara da yadda kuma shawarwarin da ya kamata ka bi da yadda hanyar da ya kamata ka bi komai da komai dai da kuke gani gashi na tambaye shi yana jin yaren Hausa ne su ke ce min his aka can Hausa so gashi nan bari na gwada masa wata kashin da Hausa so yadda ake samun Wallahi. Su gani? Yare ce na jin yaren Hausa. Oh, so har yanzu dai ba su gama wannan ba ana generating ɗin wannan ɗinsa I'm still hoping to learn more language Bi gama wannan ɗin ɗaukan yaren Hausan ba dai har yanzu suna generating ɗinsa a hankali daga baya ta so su wannan ɗinsa amma dai kowane tambaya in kake da shi da ka iya masa ko wani abu da ya shige maka duhu hakan nan. So wanda ba su yi amfani da ChatGPT ba ya kamata a ce ku yi amfani da wannan AI ɗin don zai taimaka maka matuƙa sosai a rayuwanka na yau da kullum ma. Ko ma me ka tambaye shi da iya maka reply da ku iya chat da shi zai taimaka maka matuƙa sosai a rayuwanka na yau da kullum. So a nan bidiyon na me zo ƙarshe kar ku manta da like, follow and share.